الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا به من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da uku lissafin nasara yau tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yau cikin taimakon allah mun ziyarci garin gire idan aka ce gire a jihar adamawa kowa ya san ina ake nufi da gire yawancin duk wani babban modibo a jihar adamawa mafi yawa zaka ji daga gira suke guri ne da allah ya masa albarka wato ya samar da manya-manyan malaman musulunci a wannan wuri mun ziyarci fada mai martaba hakimin gire uban doman adamawa sannan an wuce masallaci an gabatar da wa'azuzzuka ga ɗaruruwan mutane maza da mata da suka halarta mun ga abin da ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi alaran ma na san muna cikin suratu shu'ara ko za ka gano inda muka kwana wa'auhaina ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un idan ba ku manta ba jiya mun ji inda aka kara tsakanin annabi Musa da gingima gingiman masihirta da bokaye wa'inda fir'auna ya tattaro ƙarshe Allah ya ba annabi Musa nasara mu'ujiza ta rinjaye sihiri da tsafi haka ne kuma mun ji fir'auna ya fusata ya ɗauki mataki zai yi ta'addanci akan mutanen da shi ya gayyato su da kansa cewa zai yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu ta sabani idan ya yanke hannun dama sai ya yanke ƙafar hagu to ƙur'ani mai girma bai ce komai akan fir'auna ya samu nasarar yiwa wa wayannan mutane wannan ta'addanci da ya ce zai yi ko bai samu daman yi ba ƙur'ani bai ce komai akan wannan ba sai dai ƙur'ani ya tabbatar mana da sun fito ƙarar sun nuna masa ba sa jin tsoronsa ba kuma su jin tsoron ta'addancin da zai yi saboda sun karbi imani da wannan yasa maluma da dama suke rinjayar da kyakkyawan zaton Allah ya tsallakar da su to wannan yasa annabi Musa ya zauna ya ci gaba da wa'azi a cikin garin Masar domin ka kallo ayoyi na qur'ani mai girma sun nuna wani abu mai kama da haka ya faru kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa wa laqad akhadna ala fir'auna bisin wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min ath-thamarat ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله يشي ولقد أخذنا آل فرعون حقيقة من كام متانا فرعون فرعون دا متانا من كام سوء بالسنين دا شكرون فري واتو wato aka سروان سما ونقص من الثمرات wa naqasin min da tawayar 'ya'yan itatuwa amfanin gonan su ya zama bai da albarka Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum zakaru. ko za su dawo su wa su aiki da abin da annabi Musa ya gaya musu to bayan haka sai aka yi kaga فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الله مدركين سرحية فإذا جاءتهم الحسنة duk lokacin da wani abu mai faranta rai ya samu fir'auna da mutanensa ƙalula lana hazihi sai su ce to ai wannan dama abin da muka dace da shi ne dama mu abin da ya kamata mu samu kenan amma wa in tusibhum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya same su ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su canfa annabi Musa da waɗanda ke tare da shi su ce ai su suka jawo musu bala'in Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah ku saurara bala'in su da ya same su da abin da suke canfa wannan ba annabi Musa ne ya jawo ba Allah ne ya ga dama azabtar da su ya kawo musu Allah ya ce walakinna aktsarahum la ya'lamu sai dai mafiya yawan su ba su kasance suna sani ba akwai wata magana da Allah ya ƙara faɗa a gaba alaramma ma ma ta tina bihi min ayatin litasharana biha fama ka bi bimu'minin wa Wakanu sai suka cewa annabi Musa ba wai ka jefa sanda ta zama maciji ta haɗe macizai na masihirta ba ko ka sa hannunka a hamata ka cire yana haske suka ce saurara ka ji mahama ta atina bihi min ayati duk wata irin aya da zaka zo mana da ita litazharana biha domin ka sihirce mu da ita fama nahanu laka bi mu'minin ba za mu imani da kai ba kun ga kenan wannan ya nuna bayan an gama wannan debate tsakanin annabi Musa da masihirta annabi Musa ya ci gaba da wa'azi amma mutanen garin su ma suka kangare to akwai abin da ya faru alarama menene ya faru فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله يشهد da waɗanda mutane suka yi taurin kai haka Allah ya ce fa arsalna alaihim dufana sai muka turo musu ambaliyar ruwa muka turo musu tsunami wato aka rinka maka ruwa ruwa ya cika gari gidaje suka rinka rugujewa da suka ga ruwa ya yi ruwa gidaje na rushewa dabbobi na nitsewa mutane suna mutuwa sai suka zo suka sami annabi musa suka ce to inda dai kai annabin allah ne ga lokacin da za mu gane yayi ka roƙi Allah naka wannan ruwan ya tsaya in ya tsaya za mu yi imani annabi Musa ya ce ya Allah sun ce in ka janye wannan ruwa za su yi imani ka janye ko za su yi imani ya ubangiji sai Allah ya tsaye da ruwa sannan ruwa aka janye shi gari ya koma lafiya suka ci gaba da taka tsandauri suka ce kai wannan magana banza ce wannan ma hiri ne su ba za su yi imani ba shine fa arsalna alaihim tufana to daga nan Allah sai ce to a ƙara turo musu wata jarabawar wal jarada sai Allah ya turo musu fari ya zama gaba ɗaya garin ya cika da fara ko ina fara ne a garin ko ina in ka shiga ɗaki fari sun ka rinka bala'i da su kenan in ka fito kan hanya fari na ƙoƙarin su ture ka yawo a gari ya gagara zama ɗaki ya gagara kai gari dai gaba ɗaya zama bala'i duk inda kai da fara kake karo sai dai ka ga mutum yana ta kaɗe kaɗe hakan nan kowa ya rasa inda zai sa kai sai dai ka karbi ganye kai ta fifi ba lokacin zama lafiya kai da bala'i ya bala'i suka sake dawo wajen annabi Musa suka ce to fa an sake samun matsala abin da ya wuce ya wuce kai hakuri amma yanzu ka roki Allah ya janye wannan balai in dai ya janye to mun gamsu za mu yi imani da kai annabi Musa ya ce ya Allah bayin ka yanzu sun yi nadama ka janye musu wannan bala'in ko za su yi imani sai Allah ya janye bala'i fari duk suka tafi aka nemi fari aka rasa gari ya koma garau za ka fito ka zagaya lafiya lafiya suka ce billahi lazi imani ba su niyya ba kuma ba su yi shine fa alaihi alaihim na wal jarada sai Allah ya ce wal qummala sai Allah ya ce to a turo musu kwarkwata to kuma kwarkwata sai ta shigo kayin mutum kwarkwata rigarsa kwarkwata in za ka kwanta kan gado kwarkwata kai kowa jikinsa duk kuraje duk inda ka ga mutum soshe-soshe yake yi abu kuma ya zama bala'i komi ya cabe ya za a yi suka ce mu sake koma wajen musa suka sake da wajen annabi musa suka ce ka roƙa mana ubangijinka yanzu kan za mu yi imani annabi Musa ya ce ya Allah sun sake dawowa sun ce za su yi imani yanzu a jarraba a gani Allah ya ce a janye kwarkwata aka janye kwarkwata suka ce suna nan kan kafirci ba za su bari ba wadda fadiya sai Allah ya ce a tura musu kwadi gari kawai sai cika da kwadi in ka je za a kwanta kan gado sai ka samu kaman kwado 250 akan gara bala'i yayi bala'i ko bai ba idan mace ta dora tukunya za ta yi girki kwari su cika in ka rataye riga ka duk aljihun kwari su cika abin nan kwari su cika aljihun rigar in ka zo ya zaka ka zazzage su ba aiki ne in ka cire hula ka aje kwari su cika in zaka sauko ka taka kasa sai dai ka dora kafa kan kwado kai bala'i ya bala'i gari ba za a iya rayuwa ba ya za a yi suka ce mu dai ƙara koma wajen Musa Allah sarkin Hakuri. kadara kai ne Musa <laughs> in sun zo za ka saurare su saka saurare su annabi Musa sai roka masa ubangijinsu ce ya Allah sun ce a janye wannan bala'in za su yi imani aka janye kwadi gari ya koma lafiya suka ce ba za su yi imani ba sai Allah ya ce to duk ruwan garin ya zama jini to kaga su sai magana mutuwa kenan akwai mai yashan jini ba zai shawo ba ruwan randa jini na rafi jini na rijiya jini to fa wai wani wasan yara jini ya jini danja ko ina jini ne to ya za yi aka fara mutuwa suka zo suka sami annabi musa suka ce to kaga da duk abin nan ne bai kai ga mutuwa ba amma yanzu ko ina mutuwa ake in dai za mu yi hankali yanzu ne ya kamata mu yi muna roƙonka ka janye ka roƙi Allah ya janye wannan bala'i mun ba alƙawari za mu yi imani Allah ya ce to shikenan annabi Musa ya roƙi Allah Allah kuma ya ansa ruwa ya koma normal wannan bai sa sun yi imani ba suka ce imanin nan ba za su yi shi ba wannan fa bayan an gama debate da aka yi tsakanin annabi musa da masahirta ne duka aka yi wannan Allah ya ce ku kale da muka turo masu ayatin mufassala ayoyi daki daki one after another amma Allah ya ce fastakbaru suka yi girman kai suka kangare wa kanu mujirmi mujrimina suka zama mujirmai to yanzu ne Allah ya fushi da su yanzu dai Allah ya me domin ga alama ba abin da za a yi su gyaru duk wani uzuri da ya kamata Allah ya ba su ya ba su shi yasa Allah madaukin sarki ya ce me ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Allah ya ce duk lokacin da bala'i ya zo musu cikin bala'o'in da aka rufe lissafo din nan sai zo ce ya Musa ya kai Musa ud'u na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da alƙawarin da ya maka ka ce in ka roƙe shi zai ansa la in kashafta annar rijiza in dai aka yaye mana wannan bala'i da muka shiga sai su ce la nabi ka za mu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il za mu bar bani isra'ila ka kama hanya ka tafi da su can kasar da Allah ya muku alƙawari duk sanda bala'i ya zo sai sun zo su yi wannan magana da annabi Musa to ya kai alarama ولما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Allah ya ce duk sanda suke wannan alkawarin da annabi Musa sai muka yaye musu wannan bala'i da muka turo musu zuwa wani ajali da Allah ya san za su kai wannan ajalin idza hum yankusuna sai su warware alkawarin da suka yi da annabi Musa su ce ba za su imani ba haka akai tai sai da aka yi wajen sautar da su basu yi imani ba to daga nan mai faru alarama fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yamm bi annahum kazzabu bi ayatina bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah yake to yanzu ne yafi shi da su a sanadiyar wannan Allah ya ce fanta kamna minhum sai muka musu ramuwar gayya in ji Allah ya muka yi da su Allah ya ce fa agarqanahum fil yammi muka nutsar da su a cikin teku in ji Allah madaukin sarki me yasa Allah ya ce bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata da ayoyi mu mun turo musu ayoyin Allah sun karyata Allah ya ce wa kanu anha mu'ridina wa kanu anha gafilin sun kasance suna rafkana da ayoyin mu in ji Allah madaukin sarki to yanzu lokacin da Allah zai nutsar da su ya zo ya kai da Allah zai nutsar da su Allah ya ce wa auhayna ila Musa Allah ramma karatu ya dawo suratu shu'ara Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa mai muka cewa annabi Musa an asri bi ibadi tattara bayina bani Isra'ila gaba ɗayan su kai tafiyar dare da su Allah ya ce innakum muttaba'un lalle za a biyo ku abin da yasa muka ce kayi tafiyar dare da su tarko ne muka dana wa fir'auna muna so mu halakar da shi idan ya ji labarin yi tafiyar dare da su ba zai yi hakura ba zai tattaro rundunarsa gaba daya da manyan gari gaba daya da duk waɗanda matsiyata da suka matsa wa musulunci lamba duk zai tattaro su ya biyo ku to a lokacin ne mu kuma za mu musu ƙurin kus gaba ɗaya kowa ya huta shine innakum muttaba'u to ya aka yara فأرسل فرعون في المدائن حاشرين النبي موسى yana jin wannan magana nan take sai aka fara bada sanarwa amma a tirance ake bada sanarwa gida gida to shikenan Allah ya ce da daddare za mu yi me za a bar gari za a yi hijira saboda haka kowa ya shirya haka suka shishirya suka shishirya annabi Musa ya ce ku ka karbi aron zinari da azurfa a hannun mutanen fir'auna wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen su yi ne wajen su biyo mutanen annabi musa domin ana so a tattaro su gaba ɗaya ne shikenan dare na yi aka kama hanya gari na wayewa fir'auna ya laluba ya ji an ce ai annabi musa ya tattara bani isra'ila gaba ɗaya ya tafi da su to nan take fir'auna ya fusata wa arsala fir'aun nan take fir'auna ya aika fil madaini a garuruwa gaba daya hashirin ya tura yan aika waɗanda za su je a rinka tattaro musu sojoji da runduna duk inda wata bariki da wata bataliya take ta sojojinsa gaba daya aka bada emergency order cewa a tattaro su gaba daya to ya aka yi alarama إن ila لشرذمة qalilun bayan an gama tattaro su yanzu ga fir'auna ya miƙe a cikin su yana musu lacca ta karfafa musu gwiwa domin su fahimci mishin ɗin da aka sa gaba sai ke cewa inna haula'i lalle su wayannan annabi Musa da mutanen su la shirzimatun qalilun wata ita tawaga ce ya karama wasu mutane ne yan kadan ba wani yawa suke da shi ba duka su nawa ne kaga wannan ai sojoji da suka taru za su ji karfin gwiwa ko saboda waɗanda za su je su far musu mutane ne yan kaɗan da ba wahala za a sha ba cikin gajeren lokaci za a murtsike su Lacca ce yanzu fir'auna yake yi wa sojoji da bataliyar da ya tara duk manyan gari babu wanda aka bari an tattaro su gaba daya bayan haka ba. wa innahum lana laghaibun fir'auna yake kun ga bayan basu da yawa kuma wa innahum lana lagha'izun duk abin da za su fusatar da mu yi yau irin fusatarwa ya wuce sun samu garinmu muna zaune lafiya komai na tafiya daidai su yi borewa gwamnati su yi borewa fir'auna a matsayinsa na Allah su hana gari zama lafiya su zazzagi iyayenku da allolinku su ce duk wuta za ku tafi addinin da kuke ba daidai bane sannan kuma da za su tafi ma sun tattara kayayyakinku sun tafi tare da shi ai wa innahum lana laga'izun lalle su sun fusatar da mu duk abin da za a fusatar da mutum ba wanda ba su yi mana ba dan me za mu kyale su mu saka musu ido wannan fir'auna yana lacca ne bayan haka ba wa inna la jami'un hadirun sai kun ga suna so su dauke mu sakarkaru alhali wa inna lalle mu la jami'un gaba ɗaya mu hadirun a fadake muke muna takatsantsan da abin da zai kawo mana matsala a gari to dole a kashe fitina kamin ta girma dole a ɗauki matakin da za a je a murkushe su ana faɗin wannan sai aka ɗebi ihu kowa ya gamsu abin da za a yi kenan to daga nan sai suka nauso suka biyo annabi Musa to ya ce ala ramma fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wato kaman ga su mutanen Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fito da su fir'auna da jama'arsa min jannatin daga wasu irin lambuna inda suke shakatawa suna shan iska ga 'ya'yan itace iri-iri gari mai ban sha'awa irin garin masar gashi yanzu mun fito su min jannatin daga ainihin gonaki daga lambuna wa uyun da mare ruwa bayan wannan fa wa kunuzin wa maqamin karim bayan wannan muka fito da su wa kunuzin daga taskoki na arziki ga arziki mun ba su dukiya iri-iri ga taskoki ba da ba a ba su ba Allah ce ga sunan mun fito su daga cikin wannan ta tasu gaba daya wa makamin karim da kuma manya-manyan mukamai masu daraja da suke da shi manya-manyan gari da manya-manyan masu sarauta da manya-manyan mukarraban fir'auna da manya-manyan ministocin fir'auna ga sunan kowa ya baro kujerarsa kowa ya baro ofis ɗinsa sun fito da sunan za su bi bani isra'ila ashe sun fito ne fita da ba su ƙara komawa har abada shine wa kunuzin wa makamin karim bayan wannan fa'alaran ma كذلك وأورثناها بني إسرائيل الله يكي كذلك كما يد مكفي دور سودنا to duk wannan jin daɗi daga ƙarshe wa auratna ha isra'il sai muka gadar wa bani isra'ila da wannan jin daɗi su ko muka halakar da su in ji Allah maɗaukin sarki wannan yake nuna zalunci baya ɗorewa zalunci baya ɗorewa az-zulmu la yadumu wa in dama dammar zalunci bai dawama ko ka ga alamun zai dawama zai ruguje daga baya ka'ida ce inna allaha ta'ala la yumli liz-zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu Allah yakan jinkirta wa azzalimi amma har lokacin da zai kama azzalumi azzalumi ba zai iya kukucewa ba saboda haka tsakanin Allah da azzalumi akan samu jira amma bari kan babu wata dan sai an kama shi shi yasa Allah ce kazalika wa awratnaha bani isra'il to yanzu ga fir'auna da sojojinsa an yi shiri an yi gayya ta wuce hankali gaba ɗaya an fito da shi fir'auna da manya-manyan mukarrabai da ministoci da manya-manyan kwamandojin soja an kamo hanya an fito daga cikin gari gaba ɗaya an ɗungumo kamar duniya za ta tashi an biyo wa? an biyo annabi Musa da ƴan jama'a sa wanda ba masu yawa bane shirzi matun kalilun kamar da suka ambace su to ya kai alarama فأتبعوهم مشرقين الله يتي فأتبعوهم سيسك بيو النبي موسى جماعة واتو مشرقين أي وقت الشروق daidai lokacin da rana take fitowa kenan da yaushe da hantsi to da hantsi suka fito suka biyo wa annabi Musa da jama'arsa annabi Musa da jama'arsa ga su can sun kama hanya sun yi nisa sun kusa bakin teku wayannan kuma ga sunan sun fito suna ainihin tahowa suna biyo su daga baya a wannan lokaci sai aka yi kaka فلما تراءى الجمع قال أصحاب موسى إنا لمدركون suka jama'ar annabi Musa da annabi Musa sun iso bakin kogi ga kogi ya kawo baka isa ka shiga ba duk wanda ya fada mutuwa ba jirgin ruwa da za a iya tsallakewa tafiya ta kare ko bata kare ba waiwayawa da za su yi baya kuma ga kura ta tirnike fir'auna da sojojinsa da muggan makamai kuma an kamo hanya ana tahowa to yanzu tura ta kai bango saboda me fir'auna da jama'a saga su can sun gusa su iso Allah ya ce falamma tara aljam'ani yayin da wayannan jama'a guda biyu suka ga juna kenan annabi Musa da jama'arsa sun gawa sun hangi fir'auna da rundunarsa fir'auna da rundunarsa sun hangi suwa sun hangi su annabi Musa shine tara al ne. to a wannan lokaci hankali ya tashi qala ashabu Musa sahabban annabi Musa da kansu sun karaya suka kalli annabi Musa suka ce inna lamudrakuna muka ai an rutsa da mu mukan karya mu ta kare an gama da mu mutuwa ce gaba mutuwa baya mutuwa abinda bahaushe ce gaba kura ba ya baya yaki akwai magana ma da suka a wannan lokaci qalu uzina min qabli an na qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون من إسرائيل سكتوا النبي موسى سكتوا يا النبي الله أوزينا من قبل أن تأتينا أن أزبت الدمو كامين كزو كامين كزو من أن أزبت الدمو أن ينكي أهيمو maza an wulakanta ƴaƴanmu mata an mai da mu bayi ba irin bala'in da ba mu shiga ba kuma ga shi obin bada maji ita na bayan ka zo muna tsammanin tsira kuma ga halaka bayan zuwan nakan kuma ta same mu can kamin ka zo ba daɗi yanzu kuma ga mutuwa wannan alama ce ta su riga sun tsinke ba wata dabara da ta saura ƙala budar bakin annabi musa sai ce asa rabbukum an yi hulika a aduwakum ina fata ya kusa ubangijinku zai halakar da abokan gabanku wa yastakhlifakum fil ardi ya kalifantar da ku a bayan ƙasa fa yanzura kaifa ta'malun yaga ku kuma ya za ku yi annabi Musa ya ce an kusa ai wannan shi yasa nan gurin da suka ce wa annabi Musa inna la mudrakun an rutsa da mu qala qala kalla إن معي ربي سيهدين قال في النبي موسى يتي كلا يتي آها ما قلنا أرسى دمو با أرسى دمو با وتكل النبي إيمان Ba دي kullum لنا جماعة سبا ba daidai yake ba ya ce inna ma'i rabbi ya ce tare da ni akwai ubangiji na saya Haji, yanzu na zai nuna mun yadda za yi kaji fika da wa fika da Allah wannan dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina suka taho bakin wannan kogo na Saur bayan sun hau dutse annabi zai shiga sai na bakar yake dakata tukuna mun fara shiga dan akwai wani abu ni ya same ni kai ka tsira rayuwar ka ta fitawa amfani sai na bakar shiga cikin kogo ya laluba ya laluba bai ga komai ba sai ramuka haka a cikin kogon ya cire rigarsa ya farka ta ya rinka yaga yana tattoshe ramukan da ya gani a cikin kogo ya tattoshe ramukan sai rami guda ɗaya saurayi tattoshe ramin da kafar sannan ya ce annabi ya shigo annabi yana shigowa ya ce ya rasulallah ka gaji ka kwanta ka samu kai bacci ya ɗora kayan annabi akan cinyarsa na abubakar radiyallahu an daga shi sai annabi a cikin kogo kusa abin da yake faruwa da safe sai ga yan bin sawu sun taho har bakin kogon sun zo sun tsaya suna jayayya wasu na ba mamaki nan ya shiga wasu na cewa kai da wuya ya shiga nan domin ga kamar yanar gizo-gizo a bakin kogon ai da ya shiga nan da zai wuce da wannan yanar su kuma ga su a cikin kogo sai na abubakar ya ce daga inda muke muna ganin kafafunsu muna ganin me sai dai ba za mu ga kansu ba saboda a cikin kogo muke dutse ya tare sai sai na abubakar ya ce ya rasulallah da ɗaya daga cikin su zai sunkuya ya leko ta ƙarƙashin kafafunsa da zai gamu ya tsorita ko bai tsorita ba ya tsorita yana ganin an rutsa da su annabi yana kallon sa sai ya ce masa ma zannuka bisnaini lahu Salisu ya yace me ya zatanka da mutane biyu wayanda Allah ne na uku ba abin da zai same mu Allah zai kare mu to irin wannan karfin imani shine wanda annabi Musa ya nuna anan gaba ɗaya sun tsorita sun karya sun ce inna la mudrakun ya annabin Allah an rutsa da mu kala, kalla yace ba rutsa da mu ba yace inna ma'i rabbi sayhadi tare da ni akwai ubangiji na ubangiji na zai nuna mun yadda za yi su kuma su fir'auna sun hango su sai aka fara ihu ana kururuwa saboda me ana ganin ga sunan zamu je mu karisa su ba wurin tsallakewa kogi ya cika da ruwa to nan take sai ga sako daga Allah Allah ya faɗi yadda za a yi ya aka yi alarama فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر يوا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله أكبر الله أكبر Allahu akbar wato ku ji wata hikima irin ta Allah Allah ya ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa Allah ya ce an bi asakal bahar wannan saddaka da ke hannunka nan da kite kun da ita yayi ne ya da kite ku da sanda annabi Musa ya ce to Allah ya ce in da kite ku da sanda mutane ce suka tsaya suna kallon ikon Allah to a da kite ku da sanda kuma sai me to sai me an da kite ku da sanda kun san abin ya ba su mamaki yana dukan teku da sanda fanfalaka sai tekun ta rabu biyu ta kece a wannan lokaci ku ji wani iko na Allah ba mala'iku aka turo suka musu gada ba ba ruwan aka ce ya kafe ba shi ruwan ne aka ce rabu biyu sai ya zakuda wannan ya matsa nan wannan ya matsa nan kuma ruwa banda Allah waye sai wannan wato titi ɗaɗɗe titi goma sha biyu yake ce a cikin teku titi goma sha biyu nan dama bani Isra'ila kabila goma sha biyu ne kowace kabila ta zaɓi titin da ya mata dan a wuce da sauri kun san wani abin da zai bada mamaki in ma ruwan ya rabu ƙasa me za a samu ba taɓo ba sai Allah ya turo ta iska ya ce gaba ɗaya ƙasan ya bushe ya zama kama an ɗaɗara kwalta nylon ba a so su taka ƙasa mai danshi busassa ƙasa Allah yake so su taka in za su fita shine ma'ana fa haina ila Musa an idrib bi asakal bahar a ba mu ta can cikin suratu ta can cikin suratu daha Allah madaukin sarki ce fa auhayna ila Musa an isri bi ibadi wa drib lahum awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa yawa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa muka ce ka kai tafiyar dare da bayina in ji Allah Allah ya wadrib lahum tariqan fil bahri ka buga musu hanya a cikin teku in inji Allah wace irin hanya Allah ya ce hanyar da zaka buga din nan ya ta busasshiyar hanya inda muke so ku biya shi ya bushe ko takalmin mutum ba zai jike ba haka za su taka su wuce a wannan lokaci Allah ya ce la takafu darakan ba ka tsoron a zuwa rutsa da kai wala taksha kuma ba ka jin tsoron ruwa ya dume tare da kai saboda haka yana duka fanfalaka sai nan titi ya kece nan titi ya kece tsakanin wannan titin da wannan titin kuma tare ruwa ne ga nan tare ruwa mai yawan gaske Allah madaukin sarki ce fakana kullu firqin kowane bangare na ruwa tsakanin wannan titi da wannan titi sai ka ganshi ya zama daudul azim kai ka dauka wani babban dutse ne a wannan lokaci malamai suka ce da aka yi musu titi goma sha biyu wayannan na bi ta nan wayannan na bi ta nan tsakanin kowane titi da titi ba tare ruwa ne ba kamar dutse sai kuma Allah ya sa aka huda tsakanin ruwan yadda za a samu windo taga yadda in kana wucewa akwai taga taga da zaka iya hangen waɗanda ke wucewa ta wancan titin kuma ruwa ne yana nan yana buri amma Allah ya taka masa burki ya tsaya banda Allah wa ise wannan wa ise wannan banda Allah rashin sanin Allah ne zaka ce mutum ya rike Allah ya ce Allah kawai wai shi yana ganin Allah ya kada ku yan izala kullum zai ku ce a rike Allah to yanzu an ce Allah kaɗai za a rike to to mu Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro Allah nan take annabi Musa da mutanensa aka yi ta me aka shiga ana ta tsallakawa kamin su fir'auna su iso bakin ruwa mutanen annabi Musa duka an riga an shiga cikin teku ana tsallakawa Firawuna yana zuwa yana gani sai girman kai ya kara diba shi ya ce na dade yana gaya muku ne Allah ne wasu suna kokonto kun ga ruwa ya ga Allah ya buɗa ya ba da fili <laughs> mu je zuwa ƙarshe sai aka shigo sai suka fara shigowa daidai sanda suke shigowa wa'annan sun fara mai sun fara fita ko firawuna da mutanensa su kuma gaya sun gangaro za su fara mai za su fara shiga sai Allah ya ce mai Allah rama wa azlafna sammal akhari Allah ya ce wa azlafna sammal na? ai wa azlafna wa qarrabna wa qarrabna al na? ita wacce rundunar ta mahaukata kafirai makiya Allah ta su fir'auna Allah ya ce sai muka matso da su samma a wannan lokacin ga su yanzu sun gangaro sun iso za su fara ne za su fara shigowa sai Allah ya ce da gaba da rama wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah ya ce wa an jaina Musa sai muka tsallakar da annabi Musa wa man ma'ahu da duk jama'a bani Isra'il da ke tare da shi ajma'ina Allah ya ce gaba ɗaya muka tsallakar da su ko kwara ɗaya ba mu bari ya halaka ba ko kwara ɗaya duk mun tsallakar da su yanzu sun gama tsallakawa ga fir'auna da girman kai da manyan gari ga sunan an taho ana ihu an shigo tituna wa'annan sun gama fita gaba daya kafiran su fir'auna sun gama shigowa gaba daya ba ko kwara ɗaya da ke waje kuma na gaba ba su fara tsallakawa ba kenan gaba ɗayansu suna ina sai Allah ya ce to yanzu a yi ta ta kare ya kai alarama Allah madaukin sarki ce sun دوكين سركي ثم أغرقنا الآخرين wa'annan wa'anda suka shigo daga bayan nan Allah ya ce muka nitsar da su gaba ɗaya ko kwara ɗaya ban bari ya kai labari ba sai da suka gama shigowa sai Allah ya ruwa haɗe kawai ruwa da ya girgiza sai ya ambaliya sai ya fara haɗewa da su kai fir'auna lokacin ya ga mutuwa da idanun shi wai shi ga mai wayan tsiya yanzu tunda ya ga mutuwa to bari ya musulunta ka ji shi shigantaka ana rama magana tana cikin surutu yunusa Hatta idza adrakahu alghraq qala amantu anna qala amantu annahu la الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين suka ce sau uku ya musulunta sau nawa sau uku Allah ya ce hatta iza a daraka mulkarku fir'auna ya ta shiga ta kasa bayan kasa har sai lokacin da nutsewa ta same shi gashi tsakiyar teku teku ta haɗe ya tabbatar da mutuwa ta zo ƙarshen allantaka ƙarya ta ƙare. to wai shi yana da wayo nan take kala sai ya ce amantu na yi imani ya musulunta ko bai musulunta ba sai sake yin kalmar shahada ta zamanin su annahu la ilaha illa allazi amanar bihi banu isra'il ba abun bautawa da gaskiya sai allan da banu isra'ila suka yi imani da shi ya ƙara musulunta ko bai ƙara ba sai ga duk abin da bai isa ka ba yace kai in ba a gane ba wa anan minal muslimin ni ma ina cikin musulmai ya musulun ta saurawa too late to cry when the head is cut off me Allah ya ce masa الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله ce الآن sai yanzu za ka musulunta sai yanzu duk wa'azin da aka maka nan da ayoyin da aka nuna maka duk baka musulunta ba sai yanzu za ka musulunta in ji Allah al'ana sai yanzu ka gane akwai Allah za ka musulunta wa a saita bayan ka duk saban da ake babu wanda baka yi ba qablu kamin ka ganka tsake teku wa kunta minal mufsidin sannan ka kasance cikin masu banna ba irin fasadin da baka yi ba sai yanzu lokacin da ta cin maka sannan ka ce ka musulunta kai Allah ya ce ba za mu saurare ka ba me Allah ya ce masa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yawa wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika Allah ya ce yau za mu tseratar da kai da gangan jikinka amma ba rai ba da rai za mu tseratar da kai ba da me da gangan jiki dukkan waɗannan gawawaki da suka nutse a cikin ruwa ruwa ya tafi da su amma banda gawar fir'auna Allah ya ce ita gawar fir'auna a tseratar da ita ruwa ya turo ta ya kawo ta bakin gaba domin duniya ta gane ba Allah bane ga gawar shi an gani kar wani ya ce ai da aka yi ruwa ya jujjuya ya jujjuya shi da yake Allah ne ya yi fiffike ya tashi cikin sararin samaniya ba a nutse tare da shi ba wani ya dauka cewa har yanzu akwai wani abun arziki da zai kulla Allah ya ce to shi wannan matsiyacin gangan jikinta a tsallakar da ita kowa ya zo ya ga ga allan ƙarya ga gangan jikinsa ba rai a tun kudo shi a kawo shi bakin gaba ya sha Allah ya ce abin da ya sa muka yi haka shine litakuna liman khalfaka aya domin ka zama aya ga waɗanda za su biyo bayan ka in gemun dan uwanka ya kama da wuta to watakila waɗanda za su biyo baya sa shafawa nasu ruwa wannan ne yasa gawa fir'auna har yanzu tana duniya har yanzu tana tana duniya yanzu ne in ka je masar ka je kairo ka je tafin fanni za ka gawa gawar fir'auna tana nan akwai chemicals da aka sanya mata ta kane tun wancan lokacin tana nan ka je ka gan shi ga nan kwanci ka zo ka duba ka ga ga fir'auna asalin fir'auna <laughs> wani abin da zai baka mamaki kuma masar har yanzu su alfahari suke da shi da yanzu haka in ka je masar a iya tun iya za ka fara ganin jirgi an sa masa suna fir'auna yanzu kai za ka sa wa jirgin suna fir'auna ba za ka sa wa jirgin ka suna fir'auna ba ne Allah ce fal ji ka bi badanika kuna liman kalfaka aya daga wannan lokaci aka halakar da fir'auna da jama'a ta gaba daya ba ɗaya da ya koma annabi Musa da jama'a ta kuma Allah ya tsallakar da su wannan ana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai da suka rike kafirci suke cutar da addini komi komi ta dade karshen alewa kasa wata ran sai Allah ya maganin su wata ran sai Allah ya yi maganin su kuma Allah ya tabbatar wa annabi wannan da aka zo yakin badar duk manya manyan kafiran quraishawa dinnan sanari da quraish a wannan lokaci aka aika da su barzahu to da Allah ya faɗi wannan magana sai daidai ita da ta magana sai ya ce me inna fi dhalika la aya yawa وما كان أكثرهم مؤمنين الله يكي إن في ذلك للي تكين أبن دي فارودا فرعون النان لآية الله يكي أقوي علامة ذات نونا مكا جرمان الله سيري الله يكي ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين سيري دودها كما في يوم متاني باسي إيماني إن الله sai Allah ya ce me wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi kuma shine bai jin kai Allah ka ji kanmu jiya mun ce za mu magana akan alamomin da ake gane bokaye da su alamomin da ake na'am alamomin da ake gane me alamomin da ake gane bokaye da su alaran ma yana tunatar da ni jiya mata sun yi complain sun ce ana ta neman taimakon marayu su ba a tura musu yan agaji kanana su je su karbo taimako wajen su suka ce ya kamata a samu yan agaji kanana su ma su tara taimako a je a karba mata da suke zuwa tafsiri saboda haka darakta a samu yan agaji yan kanana kanana haka yan kanana kanana tura su yana a tura su wajen mata domin karɓo taimakon marayu ina fata fahimci wannan saura ko bayan Allah wayanda ba su samu sa tarika su a kwamitin marayu ba na fahimci kwamitin sun kusa su fara rarraba kayan ga marayun kuma wani abu da ya bamu sha'awa marayu da aka samu zuwa yanzu kawai sun ninka marayun da aka samu ba rasa uku ya zuwa yanzu kawai adadin su ya kai wajen ninkin marayun ba rasa uku da wannan ya nuna akwai wanda ba raba su kawo sunaye ba suna ganin abin zai yi kuwa anya kuwa maraya da bai da uba a ce akwai wanda har za su iya tunawa da shi kuma sai suka ga bayin Allah sun bada gudunmawa an taimaka wa marayun daidai gwargwado wannan ya karfafa musu gwiwa yasa wannan karan suka rinka kawo marayun suna kawo su su kuma kwamiti suna nan suna ta tantancewa suna tabbatar da marayun haka suke wani abin da zai baku sha'awa duk adadin waɗannan marayu da aka tattaro kowane maraya akwai sunan shi akwai sunan mahaifinsa wanda ya rasu akwai sunan mahaifiyarsa in tana da rai akwai sunan guardian na ainihin wato shi marayan wanda yake lura da shi akwai kuma number wayar tarho ta shi wannan maraya da ake lura da shi akwai shekarun marayan a rubuce da adres ɗin marayan ana so a je a ɗauko shi inda za a yi zuwa a ɗauko shi wannan rekod din na adadin marayun gaba ɗaya duka yana nan hannun kwamiti ko wannan kaɗai muka samu a cibin ne ko ba a cibin ba ne wannan ci gaba ne kenan kun ga nan gaba idan muka zo za a yi magana ta magana ya za a ɗauki nauyin karatunsu idan muka ce jama'a muna so a ɗauki nauyin karatun maraya sai wani ya ce na ɗauki nauyin maraya ɗaya ya yi firamare ko na ɗauki nauyin maraya biyu su yi firamare kun ga mu da matsala ko ko na ɗau nauyin maraya ɗaya ya yi nazari ba mu da matsala abinda za a kawai list din marayun za a bashi a ce dauki wanda kake so ya ce na dauki wannan sai a bude masa file a bashi record din shi sai ya ci gaba da daukar nauyin shi ya karatu saboda haka wayannan matakai da muka dauka masu kyau ne in Allah ya yarda aka ci gaba aka ci gaba za mu sha mamakin taimakon da Allah zai yi mana kuma mutanen Adamawa yadda nake ta faɗa sun ba da mamaki kwarai da gaske mutane ne masu kishin addini mutane ne masu son Allah masu son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban yi mamaki ba ƙasa ce da waliyan Allah idan su Mudibo Adama suka karantar da addini a wurin Allah ka ƙara wannan ƙasa albarka hidima da kuka yi wa marayu Allah ya sa ta zama tukuicin ku akan wannan hidima shine aljanna ranar tashin alkiyama ranar da ƴaƴan ku kuma za su zama marayu muna addu'a Allah ya zama madadi a kansu yanzu ake faɗa mun cewa akwai wata ƴar ƙaramar ƙungiya haka wacce aka take tallafawa sabbin musulunta ya jinjira kungiya ce yanzu ne aka dan fara renon ta dan fara farfaduwa ko su ma sun ba da gudunmuwa wa kwamitin marayu na naira dubu biyar Allah ya saka musu da alkhairi wannan jinjirar kungiya ko muna fata muna mata addu'a Allah ya sa ta yi karfi ya zama na sabin musulunta suna samun gata su ma ya zan yi in gane wannan boka ne matsala ta same ni ina so a mun addu'a ko a roƙa mun Allah ina neman malami sai yanzu an kawo ni wajen malami to ya zai in gane wannan malamin kan malamin Allah ne ko boka ne ban sani ba ko an gane me muke so mai magana kai yadda in boka ne baka da bukata kawai da kaje ka san boka ne ka san wajen arne ka zo original not photo star coffee ba za ka yi dai bata maka lokaci ba domin ka saurari boka ka yadda da maganar maganarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace duk wanda yayi jima'i da mace tana haila ko ya sadu da mace ta duburarta ko ya je wajen boka boka ya faɗa masa maganganu kuma ya yarda da maganganun bokan annabi yace to wannan mutumi ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zuwa wajen boka bala'i ne Allah ka raba mu da zuwa wajen boka to duk sanda aka kai ka wajen wani malami kana zuwa wajen malamin malamin ya ce to za mu maka aiki boka ne ko gane kana zuwa wajen sai ce ba matsala za mu maka aiki ya ambaci kalmar aiki za mu maka aiki kaka kara dawa boka ne na biyu kana zuwa wajen malami ya ce babban aiki za a yi ko karami boka ne menene kar ba ka bata lokacin ka boka ne mun samu wannan kitsin a yola mun yi wa'azi a wata makarantar mata wata baiwar Allah ta turo tambaya an yi manganu irin Ta tace ita ta raka yayata yayata na son haihuwa Allah bai bata haihuwa ba sai a kwatanta mata wani malami ashe shirgegen boka ne tace to yayata ta dauke ta tare suka je wajen malamin suna zuwa wai sai malamin ya ce mata to karamin aiki za a yi babba ko babba idan in karamin aiki ta suke so a yi wanda za ta haifi ɗa ɗaya to dubu ishirin in kuma yan tagwaye take so to sai an yi babban aiki sai ta bada dubu arba'in to kaga wannan boka ne menene boka ne duk lokacin da ka je wajen malami sai zo maka da wata ƙasa a tire ko a faifai kaga yana wani zane-zane yana wani rubuce-rubuce haka sannan ya maka magana boka ne menene boka ne duk sanda ka je wajen malami sai ka ya tsaya yana wani kallon sama yana faɗin wasu maganganu da baka gane kansu ba abin ba larabci ba shi ba yahudanci ba shi ba yaren biron ba kai baka san me yake faɗa ba kar ka bata wa kanka lokaci boka ne sai inda dare maka menene boka ne duk sanda ka je wajen wani malami yace to akwai addu'a da za a yi maka amma sharadi za a yi yanka boka ne kaka kara zuwa wajen shi ba wata addu'a a duniya da ake yin ta wacce sharadi za a mata yanka babu ita a duniya duk wanda ka je ya baka addu'a ya ce amma za a yanka kaza shirgegen boka ne watsa da shi ta inda dare maka yanzu nan zai kai ka jahannama kun gane wannan duk lokacin da ka je wajen malami sai sufanta maka wata dabba yace za a samo rago mai murhadun kahori ko za a samo bakin bunsuru ko za a samo eh, taure wanda ke bai da kaho mai dan dungulmi dungulmin kaho ko akuya mai manya manyan kofato arne ne ka kaka kada zuwa wajen shi ma ka bari ba ta masa wallahi arne ne bai tare da Allah ƙarya yake arne ne original kuma wallahi matukar bai tuba ba in kana zuwa wajensa sai ko haɗu da shi a jahannama wannan ina da tabbas akan shi domin magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka je wajen wani malami sai ya ce maka za a yanka wata dabba amma za a yanka ta ba bismillah ko in za a yanka kada ta kalli gabar ko in za a yanka a yanko ta ta baya arne ne boka ne arne ne kanka kara zuwa duk sanda ka je ka wajen wani malami sai ce sai an samu wani tsuntsu an yanka ko shekararren zakara ko kaza mai firingi firingi ko farar baru kai ka ga alhaji a layin yanka ji yana ta lallekawa ana alhaji kaza ne yana kudakata tukunna yana lekawa akwai wata nau'in kaza da boka ya kawo shi yasa je mun faɗi hanyoyi guda bakwai da boka yake kiran aljanu akwai hanya ta takwas da bamu ambata ba ita ce dariqatu zaf hanyar yanka aljanu ne suke siffanta wa boka in ana so mu biya bukata sai an yanka mana kaza iri kaza to ya an kawo kaza boka in zai yanka ba zai bismillah ba ba zai ne ba bismillah ba to ko yayi bismillah haramun ne a cinama ko yayi bismillah haramun ne Sheikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ce na farko ma uhilla li ghairi Allah ne abinda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka ne yace sannan na biyu aljanu aka yi wa yankan haramun ne ba a cin yankan wanda ya yanka inda musulmi ne ko ya faɗi la ilaha illallah sau miliyan ya zama arni yace saboda abu na gaba shine yankan murtaddi ne shi wanda ya yanka inda musulmi ne yana yanka dabba ya zama arni saboda su aka yankawa aljanu aka yankawa an gane wannan so duk sanda ya faɗa maka wani abu da za a yanka boka ne arni ne kaka bata wa kanka lokaci duk sanda ka je wajen malami sai ce sai an ɗebo ƙasa ko ƙasar kasuwa ko ƙasar mararrabar hanya ko ƙasar makabarta ko ƙasar gidan da aka yi mutuwa ko ƙasar takun kafar wani kana neman wata yarinya sai ya ce to ka ɗebo masa ƙasar inda ta taka kawai ka ga mutum yana ta bin yarinya sai ka ce ɗan Sikirar society wai bukatar shi ya samu inda ta taka da kafa in ta wuce shi kuma sai ya zo wurin sai ya ɗabi ƙasar wurin sai ya kai wa boka saboda a ƙulla siddabarun da za a sa ya sota bokan arne ne kai kuma daga ran da ka je aka ka wannan ka zama arne da kai da bulus da okonko da bitrus da ba ku da bambanci an gane wannan so duk sanda ka je aka ce ka ɗebo ƙasa ko ƙasar kasuwa ko ƙasar gidan da aka yi mutuwa ko ƙasar gidan suna ko ƙasar menene aka ce da ita za a hada kafiri ne karka ƙara zuwa wajen shi duk sanda ka je wajen malami da sunan zai maka aiki sai ce sai an sassaƙo bishiya kaza sai ai ne sai an sassaƙo bishiya kaza amma bishiyar idan za a sassaƙa sharadi ne a sassaƙo ta gefen gaba an gane wannan ko kuma sharadi ne a sassaƙo ta gefen yamma ko a sassaƙa ta gefen kudu ko a sassaƙa ta gefen arewa ya kayyada wani gefe ya ce dole sharɗi ne ta nan gefen za a sassaka an gane wannan tuwar ne ne boka ne karka yadda da shi duk bishiyar da ka sani ta duniya in tana magani duk inda aka bantara yi ba wani bambanci tsakanin gefen gabar da gefen yamma ko kudu ko arewa da ya ce ma sai gefe kaza za a sassaka aljanu ne suka ce a yi wannan yin bin wannan ka'ida an musu bauta ne shi yasa za su biya bukata kai ma ka zama bawan aljani ka zama arne ba ɓata lokaci duk sanda ka je wajen malami sai ce maka za a sassaƙo bishiya kaza ko a ɗebo ganyen bishiya kaza amma sharɗi ne sai da daddare za a ɗebo ba da rana ba ko sharɗi ne sai da rana za a ɗiba ba da daddare ba shi ma arne ne kar ka ɓata lokacinka menene boka ne arne ne kun gane wannan amma idan ya ce a ɗebo ganyen bishiyar ko sassaƙenta sai ya ce kada a shanya a rana sai dai a shanya da daddare ko a shanya a inuwa to wannan ba alama ne na bokanci ba ba alama ne na bokanci ba saboda ganyen bishiya ko itace in an shanya shi a rana idan yana da sinadarai na magani masu amfani rana tana iya kashe sinadaran ko zogale ai tana da amfani da yawa ko to zogalen da aka shanya ta a rana amfaninta bai kai zogalen da aka shanya a inuwa ko aka shanya da daddare ba saboda rana ba ta kashe sinadaran da ke jikinta ba so shi wannan wani abu ne wanda yake is proved scientifically amma ɗebo wanne ce kar a ɗiba da rana sai dai a ɗiba da daddare ko kar a tsinka da daddare sai dai a tsinka da rana to wannan shari'in daga aljanu aka samu shi arne ne original kar ka ƙara komawa inda yake idan ka je ka wajen malami sai ya ce maka ana so a ciro gashin wani a yanko masa gashi na wani ko a kawo masa rigar da mutumin ya sa da zufarsa a jiki ko wani abu yana taba jikin mutumin duk lokacin da ake so a mallaki wani ko a raba wani da wani ko a kulla soyayya tsakanin wani da wani to wayannan abubuwa su ake hadawa da shi so duk sanda ka je malami ya ce maka a kawo ɗaya daga cikin wannan to mushriki ne irin wannan tsafin bokancin ne irin wanda Lubayt ibn al-Asam al-Yahudi yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sai da Allah ya turo mala'iku suka gaya wa Annabi yadda za a da sihirin wata ran mun samu lokaci za mu magana kan wannan amma arne duk sanda ka je wajen malami ce sai an kawo tabarma guda kaza takaba ko korai guda kaza ko farin alawayya guda kaza arne ne wuce kaka kara zuwa inda yake arne ne kafiri ne duk sanda ka je wajen wani malami sai ya baka laya laya ko tana da hanci ko ba ta da hanci ko an sa mata zobe ko ba a sa mata ba arne ne mutulakan kanka kada zuwa inda yake menene arne ne ka kada zuwa inda yake balle ya baka laya da ce sai a rufa fatar maciji ko a rufa da fatar bakar akuya ko kuma a sa a bakin tunkiya kamin laye tana bakin tunkiyar a yanka tunkiyar ko wani abu mai kama da wannan arne ne duk sanda ka je wani malami ya zo maka da wani dogon carbi ya kai kusan kwara ɗari biyar a jiki carbin sai ya yi da gaske a wanki a warware shi tari guda an masa wasu kulle-kulle a jikin carbin karka tambaye shi waye ne arne ne yi gaba kaka kara dawa duk sanda ka je wajen wani malami sai kawo maka wata rigar saki sai ya ce ka sa sai ka sa ta tukunna kamin a maka addu'a ko aikin da za a yi arne ne karka kara zuwa wajen shi boka ne karka kara zuwa inda yake duk sanda ka je wajen wani malami sai tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka ko ka kai masa damuwa akan wani ko wata sai aka ce a samu sunan mutumin da sunan mahaifiyarsa an gane duk sanda za a yi sihiri akan mutum sunansa da sunan mahaifiyarsa ake hadawa ba da sunan baban shi ba to da ya ce sunansa da sunan mahaifiyar shi ko sunanta da sunan mahaifiyarta ka samu tikekken arne ne sai inda dare maka ba musulmi bane boka ne ka zo jin shi duk inda ka je ka wajen malami sai ce to aikin da za a maka nan sai sha biyar ga wata ko aikin nan da za a maka sai saba'ar wata ko sai wata ya tokare a sararin samaniya ko to arne ne boka ne wannan boka ne mai hudda da taurari aljanin da yake bautawa aljanin mai bautar tauraro ne yana jira sai tauraron da aljanin ke bautawa ya tsaya a lokacin ne shi kuma zai zo ya bautawa aljanin sanda aljanin ke bautawa tauraron sannan bukata ka ta biya shi ma menene shi ma arne ne duk sanda ka je wajen wani malami sai ya dauko maka wani dan littafi wani dan littafi ana daura littafin da igiya takardu ne haka pieces ba a yi binding din shi ba amma nan akwai koba ta kwali nan akwai koba ta kwali ana kullewa da igiya sai kaga ya bude cikin littafin an yi wasu rubuce-rubucen wasu manya-manyan haruffa wani sakandamin baki sakandamin baki wani hoton kunama kunama haka da arne ne tikakken arne sai inda dare ka da dawo ba malamin Allah bane boka ne duk sanda ka je ka wajen malami sai ka je na baka labarin abin da aka yi bainan kana zuwa za ka yi magana ya ce ai ba sai ka yi magana ba ai mutum da ya zo nan mun san damo shi ba kai ne alhaji na ta'ala ba ka ce kwarai da gaske ne alhaji na ta'ala to ba ka zo maganan kana so ka tsaya takarar ciyaman da lokal gaman ba a ce kwarai da gaske ce to ai nan ba sai ka yi bayani ba arne ne duk sanda ka zo wajen malami ka je yana ga maka abin da bai na aka yi menene shi arne ne kafiri ne boka ne da ya fare maka wannan tattare na kai naka ka sai inda dare maka in ba haka ba sai ya kai ka ina sai ya kai ka wutar jahannama duk sanda ka je wajen malami sai ka je wajen boka yace ki kawo masa jinin malami yace ki kawo masa jinin hailaki ko a kawo mani din wani da shi za a hada lakarin da za a hada to wannan ma boka ne arne ne qur'ani zai rubuta da jinin haila domin a mallaki wani yanzu mata ma har sun saba da an ce ai wancan ta murkushe mijinta sai a ce ya ci jini ya ci ne ya ci jini saboda ta kai jinin hailata da maniyinsa ya hada ya rubuta ayoyin qur'ani an wanke da fitsari an bata taje ta sa masa abinci ya ci a murkushe kansa kenan har abada kawai sai ka zama dan kada ta ce ko da daren zaka fita ta ce to ni ba na son daren nan ka tabbatar ka dawo karfe tara sai ka ce on the dot arne ne ba musulmi bane o lokaci yayi kai ku ce Allahu akbar to bari mu takaita dan gurin tunda lokaci yayi abin da yasa muke so mu takaita karatu a yau akwai malam Abubakar Muktar zai rufe tafsiri yau to muna so kan hanya mu ta wucewa mu bi ta wajen rufe tafsirin sa ina fata an fahimci wannan duk shekara yakan yi kokari ya rufe da wuri domin ya halarci inda muke tafsiri to bana kuma akwai tsammanin zai rufe da wuri saboda tafiya to muna so mu je mu halarta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa